واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ya kai wannan manzo ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjadar gaisuwa ga annabi adam sai suka yi masa sujjada dukkaninsu banda iblis wanda yana tare da su amma shi ba mala'ika bane ya ya yi sujjada saboda girman kai